wannan bawan Allah ya ce yana da tambaya haka yana da mata guda biyu yana yin kwana biyu rabon kwana a ɗakin kowace mace ya ce wata ya mata kwana ɗaya sai ya yi tafiya to wai idan ya dawo kwana ɗayan da ya saura zai zo ya cika mata ne ita waccan ko ko yaya zai yi yadda ka'idar take shine idan kwana ɗaya mutum yake yi in kwana biyu yake yi tafiyarka da zuwanka da dawanka baya canja kwanakin wato girkin matanka kwananka a gidan da ya kamata ka kwana Um, dafa abinci ba ba shi za ka yi la'akari da shi ba don wataƙila zai iya za ka dawo wacce ka tafi ba ita take dafa abinci ba amma adalci shine suna yin kwana biyu sai kai mata kwana ɗaya saura mata kwana ɗaya sai kai tafiya ko da wata biyar ka je ka dawo ita tana sani ai su mata ko kai baka sani ba su sun sani amma maza suna mantawa namiji yana iya manta ina zai sauka wannan is common amma su mata ba sa mantawa haka idan ka dawo wannan kwana ɗayan da ya saura mata wannan matar ita za ka koma ɗakin ta ka je ka cika ta mata ko da ku ita ce wacce ba ka son ta ko ba ka damu da ita ba kuma yin wannan shine zaman lafiyanka kuma shine adalci to kun gane wani hukunci kenan in ya dawo zai cika wa mai kwananta guda amma in mata ɗaya ne baka da damuwa ko ina ma ka je daman gida ɗaya ne ba wani damuwa to idan kuma cikin matan ka guda biyu ko uku sai ɗaya ta yi tafiya kai kana gari kana gari kana zagaye sai wata sai ta yi tafiya ta je ta sati biyu sati uku wata ɗaya wata biyu ta daɗe ko ta je hajji ta dawo to kuma ta tafi ta bari ana ta kwana ya za a yi to ita kuma tana sauka ranar da ta sauka to kuma ita a gidanta kake warai kuwa wacce ta yi tafiya ta dawo to in dai ta dawo to shi kuma mai gidan can zai tafi gidanta saboda ai ta tafi ta bar su da mai gidan ko ba ka bane to yanzu kuma da ta dawo sai dai in ita ta bada uzuri cewa ta yi tafiya ta gaji kaza wadda kuma gaskiya ba su fiya ba da wannan uzurin ba eh ba su fiya ba da wannan uzurin ba ina fata ana fahimta akwai magana da ake cewa wai in ka tafi kawai in ka dawo wai canki canki zaka inda ka ga dama wannan ba zalunci ne ba daidai ba ne. idan kuma duka kowa ka gama wata kayi mata biyu kayi mata biyu wannan to amma da kai wannan biyun ina ya kamata ka tafi wani gida ne ya kamata ka je to sai ka cika ta wannan mutumin da yake da mata a Kano yana da mata a Abuja yana aiki a Abuja a can yake zama to sai yake da wata mata a Abuja kullum suna tare to sai ya zo nan kano hutu kawai bai fiye kwana uku hudu ya juya ba to sai waccar matar ta abujan sai ta biyo shi wata ran kun san suna yin wani abu sai ka ji ana cewa to yanzu malam ya za a raba kwana ai ba sai ka tambaya ba ba wani kwanan da za a raba ai tunda ita take tare da kai a can iya tsawon shekara guda duk zaman ka majority a can ne to yanzu ita wannan matar iya hutun da ka zo na sallan nan sati ɗaya da za ka yi kuma wacce sai ta biyo ka kuma ta zo a rabe kwanan tare da ita anan akwai adalci a ciki ba ku gane ba ku ana biyo su sallah a can fa yake zaune da ita a Lagos ko a Abuja ko a Maiduguri ko a kaza tan can gurin aikin sa yake ita wannan sai wata biyu wata uku kuma bai zo ba in ya zo kwana biyu jirgin juma'a ne yake hawowa na yamma ya iso a gargajiye ranar Lahadi da safe yana karya ce shi zai koma saboda yana da office aikin karfe karfe bakwai a office gobe haka zai tafi ya mata kwana biyu malam akwai mutumin da wallahi kwana ɗaya yake ku tambayi mata za su gaya ba wallahi in za a binciki mutane dangane da zaman gidajensu zaman da suke wa gidajen auren su na wanda suke wasu garuruka wallahi abin tausayin ya isa yanzu yau wata dinnan ta kama wani kes yau yau dinnan ta ce wallahi malam yau shekara ta goma sha biyar da aure da mijina yana wata ƙasa amma wallahi tallahi akan wakallahu tun da yake ga baki ɗaya sau biyu ya taɓa zuwa ƙwarai kuwa ta ce sau biyu ya taɓa zuwa na ce yaya kike rayuwa ta ce wallahi haka muke zaman jiran su kullum ya ce yana hanya amma bai zuwa shekara goma sha biyar sauri ya taɓa kuma ya ƙi ya kai ni garin ya ƙi ya sa a kai ni kuma shi ya ƙi ya zo yanzu irin wannan yar tana da iyaye suna ganin ta an ce muku addini ne wannan shari'a ne addini ne wannan ka je ka haɗa yarka ana mata wannan azabar yana da mata ai yayi aure a can wallahi wannan ba daidai bane dan yana kawo mata kudin cefa ne yana kawo mata kaza yana kawo mata kaza shirme ne sayyidina Umar yaƙi aka je ana kuka ana kaza ana kaza ana kaza ya tambayi Hafsa yace ina so da Allah ki gaya mun menene ka'idar mai gida ya tafi ya bar iyalinsa da matarsa ana jin tsoron kar a shiga hakinta sayyidina Hafsa tace wata hudu ne daga wata hudu komai yana iya faruwa da haka ko yaƙi aka tura mutum in yayi wata hudu dawo da shi ake a ce dawo gida amma yanzu mutum zai zo ya ɗauki yarsa ya auren da ita ga wani yaro matashi ana yin auren sai a ce ai ya tafi makaranta haka zai zubar da ita ya tafi ingila ya tafi cyprus ya tafi america ya tafi kaza kuma idan ya tafi wallahi wani baya dawa sai ya gama da digiran yarinya karama an aurar da ita an tafi an batta kuma a yi karo-karo a tura masa ita can barasi ba kuma shi a bashi kudin jirgi ya rinka zuwa ya gama tasa shekara ya hutu barasi ba haka za a ajiye ta ta kwana da kannansa ana kula da ita tana zaman jiransa wallahi mata suna haƙuri shi yasa a karatun nan na ce muku mata fa suna da daraja kun yarda da wannan abin da na faɗa ku. suna namiji zai haƙuri da wannan bai zai haƙuri ba so ina faɗin wannan ne saboda dole ne ku rinka kula da hakkin matanku da 'ya'yanku ku daina bari kuna cutar da su ba shari'a ba ne duk wanda ya auri mace in zai zo ya zo in zai tafi da ita tafi da ita in bai da halin tafiya da ita to lalle ya rinka tara kudin jirgi a shekara ya rinka zuwa ya dan mata wata biyu wata uku inda hali amma ba daidai ne yanzu fa wani fa a nan nan Saudiya duka awa hudu ne fa zuwa Saudiya a nan nan Saudiya yake amma ya auri yarinya budurwa ya ajiye ta yau shekaransa bakwai bai zo ba wai wai musulunci wala wannan ba musulunci bane zalunci ne tsantsa kuma Allah isan musu sako waɗannan mutane da suke auren 'ya'yan mutane su tafi su basu su ta sharholiyar su ba sa dawowa kan iyalansu sai Allah ya kama ku zalunci ne ba daidai bane kuskure ne ina fatan za a gyara da ƙarshen wani. kamar yadda malamai suke ta hudubobi ana ta fadakarwa a cigaba da yin addu'a mu musulmi duk lokacin da wani abu ya same mu a roƙi Allah kada mu rinka cewa mu manta da Allah in mun shiga damuwa muna cikin damuwa muna cikin matsala muna cikin matsi muna cikin kaza muna cikin kaza mu koma ga Allah wanda baya zuwa sallah da wuri ya rinka fita sallah da wuri ya rinka addu'a wataƙila ta addu'ar ka Allah zai kubutar da mutane a cikin wannan yanayi da ake cikin rashin kuɗi a hannun mutane suna da kudaden su amma an karɓi kudin an rike su kuma ba za ka iya taba kudin ka ba wannan babban ta'addanci ne ba kaɗan ba an mai da masu gidaje a gidajensu ba su da fawa kana ji kana gani mace za ce kawo kudin ka za ka ce babu mutum yana da miliyan barkace amma bai isa ya kashe dubu goma ba in dai ya cire kuɗi ne ya sai wani abu yana gani bai zai ba wannan abin dole sai an yi gyara a kansa don ku ya saba wa daidai ko da ko da ake gaya musu ɗin ba su ji ba don su mutane ne mu ma mutane ne tunani suka yi kuma su ma suka tunani amma dai lalle an yi kuskure Allah sa gyara ku kunna wutan nan kaji kunna ta don haka ba mu da wani abun da za mu yi irin mu roƙi Allah alƙawari ne idan ka shiga damuwa ka gaya wa Allah Allah yana amsawa idan dai mun yadda cewa muna cikin damuwa kuma muna buƙatar mu samu sassauci to ba wanda zai iya warware mana yanayin da muke ciki sai Allah duk wani surutu da wani magana ba inda zai kai amma ka gaya wa Allah kurin ka bar masa mutumin da yake da miliyan barkace ya zo yana bin layi yana so a bashi dubu goma da zai sa aljihunsa saboda ya bada kuɗin markaɗe da tattasai da tumatir mutumin da yake da dukiya barkace ɗan kasuwa zai je zauna wani ya ce wallahi kullum in ya je kasuwa yana yin cinikin baya ƙasa da miliyan biyar a garin nan a cikin kasuwannin nan amma wallahi a cikin kwanakin nan kasan nawa ya dubu bakwai yanzu wannan wani uzuri za ka iya bashi ya karba yau din nan wani ya ce min shagonsu da suke da suke da kaya na miliyoyin kuɗi ya ce wallahi shekaran jiya dubu ɗaya suka yi da haka mutane aka suke zuwa su je kasuwa zuwa mutanen ƙauyen sun daina zuwa da mun gadarar ɗan Kano gadarar ɗan kasuwa ina ce mutanen ƙauye su hawo mota su ne a garin nan bincike ya tabbatar mana akwai wanda yana juya naira miliyan ɗari barkate wallahi bai da wasu kuma haka yake rayuwarsa yanzu wannan ya zai shi ba mai kuɗi ba ne yana da kuɗi so dole sai an gyara yan daga cikin illolin da wannan matsalar ta jawo shi ne daidai da taimako da mutane suke neman yardar Allah su je masallacin juma'a su saka biyar, ɗari uku, dubu ɗaya naira hamsin naira talatin yanzu tun daga wannan abin ya faru wallahi an daina bada taimakon kuma duk wani masallacin juma'a da suke sa akwati ana karban taimako ku je ku tambaye su gaya muku nawa suke samu yanzu akwai masallacin da yana samun dubu hamsin dubu arba'in yanzu dubu ɗaya ɗari biyar ya samu to ina kuɗin ba su da kuɗi ba sai suna shi ba za su ba masallatan garin nan fa in wata ma ya yi nisa ba a biya albashi ba kuɗin neman taimako a sati in dai ba ƙarshen wata ba ne ko farkon wata ba ba a samu da yawa to yanzu babu kaga yanzu wannan tsarin ya hana a bada taimakon kuɗi a masallaci mutane su samu su yi addinin su hidima yara duk yawanci yara in za su je makaranta sai an ba su kuɗin break ana raba yara kuɗin break wannan duk abubuwa ne masu kyau na kyautata wa iyali amma yanzu bai zai yi ba baya yiwa nawa zaka bashi ina zaka yaro zai zo shi ce babu kuɗin break baka da shi haka za su haƙura su zauna cikin yunwa wani baya iya dafa wa ɗansa abinci kuɗi yake ba shi je siya to ɗari biyun da zai je siya abinci ko ɗari babu mutane suna ɗan isani wa iyayensu in sun je ƙauye ka je gaida mahaifiyarka ka ɗan zaro ɗan dubu ɗaya ka bata dubu biyu ka bata tsohuwarka da take wannan ta san wani account zuwa za ka kace hajiya ina account ɗinki saboda Allah fa to yanzu wannan duk sai dai a daina to dan kuɗin da za a ba su din na cash din kun rike kun ku bada amma wani ya bugo a tajiri ne mai karfi ne daga wata jiha yana tambaya da Allah za mu samu miliyan 200 tace ce eh za ka samu amma za ka bada 10% ashe akwai kuɗin wani ya ce a gabansa wallahi ya ji ana cinikin wani yana neman miliyan 500 aka ce eh abuja an samu miliyan 300 a wani wuri a nan wani ya ce za a samu miliyan kaza amma za a bada kaza ashe akwai kuɗi cinikin kuɗi da kuɗi yanzu yara kaga su ma sai a su je su yi addu'a don babu kuɗin break su je su roƙi Allah duk tallafa wa gajiyayye yanzu akwai makocinka miskini ne talaka ne yana buƙatar dan wani abu ka taimake shi ko an kai matarsa asibiti ko ka je asibiti gai da mara lafiya ka dan kunshi wani abu ka bashi duk wannan yanzu bai zai yi ba tunda zaka bi mutane ne kullum ka cire waya ka ce account number kusa wa yake da account mutum da suke da account iyayenka ba za ka iya tallafa musu ba gajiyayyu marasa lafiya a asibitoci ko a unguwanni ko makota ba za ka iya taimaka musu ba yan ƙananan abubuwa da za ka saya ba za ka iya saya ba yanzu misali duk ku je ku yi research a garin nan in garin Allah ya waye tun karfe 6 da rabi bakwai duk yawanci manyan layuka za ga akwai mata masu waina masu kosai masu awara masu kaza suna fitowa suna toyawa wallahi gobe ka fita da gani galibin sun daina fitowa babu dan ma sai da kosai yanzu wannan matan sana'ar kosai da awara da da waina da waye da suke ai sun rage wa gwamnati tashin hankali tunda sun samu sana'a an rage yawan talakawa to yanzu duk suna gida suna zaune saboda wanda zai sai kosan bai da canjin da zai siya bai da dan kashin da zai siya babu sai dai a layi guda can sai kaga wata guda ɗaya ana layi ita ma wani ɗanta ne ɗan jami'a yana da account number sai zo a yi photocopy account ɗin sai a liƙe shi a jikin kwanon kosan a ce gashi nan yanzu dan girman Allah kosai din naira 100 100 da zaka siya sai an tura account number kosai waina masu lemo da ayaba da a garin nan zaka ta gani ana tura wani bayan ana ta turawa ana sayarwa lemo ayaba data yan abubuwan marmari yanzu yawanci babu saboda mai ko dai ya turo yayi asara ko kuma babu kuɗin da za a siya markaɗe kuma sai kun faɗi wasu ai yanzu dan Allah ba muna tura markaɗe ba naira ɗari naira hamsin yanzu masu injin markaɗe su ma an karya su to babu ina za ka samu kuɗin da baka da kashi ba za ka iya ba kaga an kashe wannan sana'ar ta markaɗan an kashe ta tukwici duk yanzu wanda aka yi mai dan ne wani ya zo yaro ya kama wani abu za ka ba shi hukunci yar ɗari biyu dubu ɗaya dubu biyu ɗari biyar babu saboda kai ma na aljihun kan baka so ka rabu da su masu ɗan sai da fura da nono na bakin titi duka babu wallahi ba karamin musiba bane wannan wato abin da nake so ku gane su fa manyan ba su da wannan damuwar shi babba yana zaune waya zai ko nawa ne za a kawo masa ka fahimta ni da kai masu yawo a cikin gari masu mu'amala mu ne wahalallu wanda muke zuwa mu je mu bi layin ATM din ka je ka ga suwaye masu bin layin ATM din su waye masu zuwa suna suna shiga banki suna jira a basu kuɗi su waye ni da kai ne amma duk wani babban basarake ko wani babban mutum ko wani ma'aikacin gwamnati ko wani da sauransu wanda yake da kaza su sun san ta yadda suke samun kuɗin Najeriya ce Daka ni abin da na gamsu da shi ne da shi nake gaya mutane mu daina yawan wani surutu da cewa kaza kaza kawai mu kama addu'a Allah ya sani muna cikin matsi wallahi ko muna fatan za a duba mu a taimaka mana a sauƙaƙa mana kuma ina shaida muku wannan wahalar fa ba wani mutum ɗaya ne fa ya samu cikin wannan wahalar ba fa mu ma fa da hannunmu a ciki ba yanzu kaga yanzu manajojin banki da yawa ana zargin manajojin banki har yanzu sun kasa fitowa su zo su kare kawo kansu ana ta nuna mana hotuna wannan ya ɓoye kuɗi wannan ya ɓoye kuɗi ana cinikin kuɗi da manya da manyan 'yan siyasa su tura a kawo musu manyan kuɗi su kuma masu bankunan su rike su tura wani bankin za a je tun karfe nawa ake jiran layi wallahi ba za a fara bada kuɗin ba sai karfe biyu uku tana yi uku da rabi kuɗin saura sai a ci an dole ku fita ku ba su wuri daman kofar su ba kowa yake iya shiganta ba ga uban layi inda ma ake bayarwan uban layi layi wani ya ce ya yi sammako karfe biyu ya gama ɗan baccinsa zuwa uku ya samu ya isa yana zuwa ya tara shi ne ɗari da da saba'in 477 ka ji jan Allah wala ga yara an jefa su cikin masifa masu sana'a POS suna ta cinikin kuɗi da kuɗi haram haram cinikin kuɗi da kuɗi haram ga iya yan tsofaffin da aka ba da dama a ci gaba da karɓan kana karɓa da ka kai su banki suka shiga to ba za su fito ba kuma sababbin babu Allah muna shaidawa muna neman taimakonka kuma Allah ya sa manyan mu su ji wannan abun a sauƙaƙa mutane wanda suka rike kuɗin nan Allah ya sa su sake su in ba su sake su ba kuma Allah ka sa su sake su a dole dole ko da daɗi ko ba daɗi amma ni shawara ta kamar yadda malamai suke faɗa ku yi addu'a mu koma ga Allah in an shiga damuwa a koma ga Allah a yi addu'a a yi salati a yi sadaka a gaya wa Allah Allah zai yaye amma mu ta zama muna surutu mu zagi wancan mu ci mutuncin wannan mu bata wannan ai wani ya mana rashin mutunci ai wani wane ne ai menene kaza duk bai mu yi addu'a mu ta tashi da daddare mu ta azumin nafila muna roƙon Allah Allah ya bamu mafita in ba haka ba fa wannan abin in ya kai wasu watanni fa karaya ce za ta zo mana ba na wasa ba mutanen ƙauye sun ɗebo shanunsu za su sayar dama su a daji suke a ƙauye sun kawo ga masu saya kuɗin yana cikin waya su kuma mutanen ƙauye sun ce ba su san kuɗin waya ba kuɗi suke so kar ta san wallahi mutumin ƙauye ɗaya ya ɗauko manya-manyan bujimansa dubu ɗari uku uku da wani abu kaza kaza ga sunan kayan wajen miliyan guda ya zube su sun yi ni sun ci su sun sha ruwa amma ba wanda zai siya yanzu kasuwar shanu duk yawanci ta mutu ku je ku tambaya duk masu kawo shanun nan wallahi ba su da wani banki kuma ka je kai transfer din ka tura kuɗin ya ki zuwa ko yanzu a masallacin nan na san akwai wanda ya tura kuɗi wallahi har yanzu yana jira bai yi cewa ba da yawa kasuwar dabbobi da awaki babu da haka kayan da ake cewa sun karye sun karye tabbas kaya karye ah, to babu kuɗi a hannun mutane dole ya karye abinda za a sayi shi dubu ɗari sai a ce kawo ko dubu hamsin ne ka da kuɗi hannu to baka da shi amma inda kuɗin sun dawo kayan za su yi darajar ai za kai damuwa in aka fara wayan gari mutane sun nemi abincin da za su ci ba su samu ba akwai matsala to ku yi addu'a Allah ya yi mana muna fatan Allah ya yi mana Allah ya warkar da mu Allah kuma ya kwantar da hankalinmu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya ciyar da mu gaba Allah ya sa aljanna ce makomar mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh